Sashen Hausa na murya Amurka ake sauraro kan mita 60, mita 41 sai mita 31 da kuma kan mita 25. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraron mu kai tsaye ta gidan rediyon murya Amurka na VOA Africa a kan mita 200.5 a zangon FM. Ko kuma ta gidajen rediyon amfani sarauniya Nomad Fara'a da LOL da kuma niyya. sannan ana iya jin mu yanzu nan ko duk lokacin da aka bukata ta intanet ko yanar gizo akan voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Alfa Ahmed tare da saura abokan aiki daga Washington DC ke fatan ina lafiya. Wasu ƙungiyoyin Fulani makiyaya sun mayar da martani ga umarnin gwamnan jihar benue cewar dukkan makiyaya su bar jihar sa a cikin makonni biyu za mu ji rahoto kan wannan kamar kowane dare asabar kuma muna tafa da filin tsintsiya da kuma na zauren dattawan arewa sannan akwai rahotanni na baya-bayan nan kan wasannin ta maula da sauransu amma duk sai bayan kun ji labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum. Jami'an gwamnati da na diplomasiya na Somaliya sun faɗa a yau Asabar cewa ƙasar Malaysia za ta tura dakaru zuwa Somalia, a wani shiri na taimakon al'umma da kuma yunkurin kawar da afkuwar bala'in yunwa da ceton rayukan dubban jama'a. ministan yaɗa labarai na somaliya muhammad abdi hayir Mairi, ya gaskata wannan labarin a tattaunawa da sashen somali na voa yana mai cewa za mu ba da cikakken bayani idan wakilan da suka kai ziyara malaysia ƙarƙashin jagorancin mataimakin firaminista muhammad umar arte sun dawo a lokacin da yake tattaunawa da manema labarai a kuala lumpur ministan tsaron malaysia da tuxeri hisamuddin ya ce ƙasarsa za ta tura hafsoshi uku da wasu sojoji sha bakwai na rundunar kiwon lafiya ta sojojin ƙasar zuwa somalia ministan ya ƙara da cewa wasu sojojin ƙasa su goma sha ɗaya da suka haɗa da hafsa ɗaya da sojoji goma za su samar da tsaro ga waɗannan tawagar ta soja a somaliya abincin da kuma kayan magungunan za a kai su somaliya ne ta jirgin sama irin c-130 wanda ake wa lakabi da hercules ministan ya yi bayanin dakarun da kuma kayan za a tattara su ne daga riyadh saudi arabia inda suke da mazauni na sojoji marasa yawa domin taimakawa wajen kwashe 'yan kasar malaysia da ke yemen amma da yawa suna ganin wani bangare ne na sojojin kawance don a yaƙi tsagerin houthi a yemen manyan motocin bas-bas sun fara jigilar 'yan tawayen syria da iyalansu a yau asabar daga wuri na ƙarshe da 'yan tawayen ke rike da shi a birnin homs da ke yankin tsakiyar ƙasar ya zuwa yanzu kusan mutane 1,500 aka kwashe daga alwa'ir akasarinsu fararen hula fitar tasu na cikin yarjejeniyar da rasha ta marawa baya da aka kaddamar a farkon wannan watan gwamnan homs talal barazi ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na afp cewa mayakan 'yan tawaye 423 su ma sun bar yankin ya ce babu makami ko mayaki guda ɗaya da za a bari a alwa'ir mayakan da iyalansu an ɗauke su zuwa garin jarablus da 'yan tawayen ke rike da shi a arewacin ƙasar dab da iyaka da turkiya jami'ai sun ce jigilar za ta ɗauki makonni ana kyautar da zaton dubban fararen hula sama su ma su bar Homs ɗin domin gujewa shiga aikin soja na tilas ko kuma ɗauri a hannun jami'an tsaron Siriya. Ƙungiyar sa ido kan harkokin haƙƙin ɗan adam ta Siriya ta ce kimanin mutane dubu goma sha biyu za su bar birnin na Homs ƙarƙashin wannan yarjejeniya ciki har da 'yan tawayen guda dubu biyu da ɗari biyar. Unguwar Alwa'ir da ke Homs na da mazauna kimanin dubu saba'in da biyar. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. an harba wani mutum har lahira a yau asabar bayan da ya kwace bindigar wani soja da ke gadi a filin jirgin saman oli da ke paris a cewar 'yan sanda da kuma waɗanda abin ya faru a kan idansu jami'ai sun kwashe maziyarta a yayin da 'yan sanda suke bin diddigin lamarin motocin ayyukan gaggawa sun kewaye filin jirgin yayin da matafiya da suke a ruɗe suka taru a wurin ajiye motoci sannan suka zara su kuma zaratan 'yan sandan kasar suka yi kokarin tabbatar da tsaron filin jirgin jami'an 'yan sandan faransa sun ce mutum ɗaya ne ke da hannu a harin yayin da suka kareta rahotannin da suke cewa akwai mutum na biyu labaran duniyar kenan aka saurara. To madalla wasu kungiyoyin makiyaya a Najeriya sun mai da martani ga umarnin da gwamnan Samuel Otom na jihar Benue ya bayar cewar dukkan makiyaya su fice daga jihar cikin makonni biyu. Ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani. bisa ga dukkan alamu wannan mataki na koran makiya da gwamnan jihar Benue Mr Samuel Otume dauka zai ma ci gaba da nija ce ce a tsakanin kungiyoyin Fulani makiyaya da ya rajin kare haƙƙin bani Adama da kuma gwamnatin jihar Benue a bangare guda domin kowa ranar Alhamis da ta gabata sai da gwamnan jihar Benue Samuel Otum ya sake nana ta cewa sun ɗau wannan mataki ne domin kare rayukan al'ummar jihar bisa abin da ya kira hare-haren da fulani makiya ke kaiwa a wasu yankunan jihar sa to sai dai kuma tuni ma kungiyoyin makiya fulani a najeriya suka soma mai da martani da cewa fa ba za su amince ba yayin da masana ma ke ganin fa akwai buƙatar kai zuciya nesa alhaji alkali bello wazirin madagali da ke zama jagoran kungiyar makiyaya ta wetu weli katin a najeriya ya ce sun yi tirda da kalaman da gwamnan jihar Benue ke cikin kwanakin nan wanda a don haka ne ma ya ce za su shirya wani gangami na musamman a birnin tarayya Abuja domin mika kukansu ga gwamnatin kasar. Za mu haɗu a Abuja mu yi inviting duk makiyayi a Nigeria daga garin da yake kar ya shiga mota kar ya hau keke kar ya hau jirgi da kafa sai mun je ofishin shugaban kasa mu gabatar da hujjoji mu mu nuna musu cewa mu dinna ma mu yan Najeriya ne don duk dan eh, kasa dole ne ya bi dokar kasansa tun 1806 akwai fulani makiyaya a nigeria ba su da aboki illa manomi manomi bai da aboki a nigeria illa makiyayi saboda haka kowa yana taimakon dan uwan shi kamar shugaban waitwelin shi ma shugaban kungiyar tabita fula kujo da jam ta najeriya alhaji abdu bali ya ko shawarci gwamnatin jihar benue ne da a koma a hau teburin sulu domin gano bakin zarin magance irin fitattunun da ke akwa tsakanin fulani makiya da kuma wasu kabilun jihar benue shi gwamnatin benue ta koma ta tattauna ta gane duk abin da ya faɗa ba bisa hanya ba domin me domin yadda kowa yake dan najeriya haka ba fulatani yake dan najeriya ne in ma wani fitintinu da suke faruwa a najeriya wani lokaci ba fulani ba ne masu ke kawo fitintinu ai tsakanin kabilu da gabilu ma akwai fada kama wani zai tunani kan cewa eh, alhaji abdul bali watakila ruwa baya tsami banza watakila tsokanar da fulani makiya yake yi eh, jihar benue shi ya jawo ɗaukar wani mataki a kananan hukumomi ai ba wani maganan tsokanan da fulani suke yi a ƙasar najeriya kowa ma ya sani ba fulatani yanzu bai da gata a najeriya bai da abin faɗa a najeriya duk wani abin da wani daban ya zo ya yi sai ishe ce ba fulatani ne wani lokaci kuma za ka samu tsakanin kabilu da kabilu ne ake faɗa? ga masana irin su barista da joshua wigira wannan fafutuka kuma lauya mai zaman kansa a najeriya da ku ganin ma akwai bukatar katun ta natsu a wannan lamari. A gaskiya ya zarce ka'ida babu doka bayi da hurumin da zai ce wasu mutane su suke su bar masa kasa. Sai dai idan mutum ya yi laifi a yi bincike sannan lalle yana da laifi sai a hukunta shi. Amma gwamna ya tashi a wasu su fice gaskiya ba da wannan kuɗi. To kamar su kuma ɗaya ɓangaren kofa eh. da ana gani kamar kan cewa watakila su ne ke jawo irin waɗannan abubuwa. Mata gwamnati ta haɗa kan mutane a zauna a yi bincike. yake menene yake kawo wannan fitinan kuma menene mafita daga wannan fitina amma a kai zuciya nesa ba ma tun yau bane ma ake samun rashin jituwa tsakanin makiyaya fulani da kuma gwamnatin jihar Benue wanda a baya ma kai makiyayan cewa jihar ba ku gasa rayuka da aka yi Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya Masu sauraro ku gyara zama ga juma'ali da shirin nan na tsintsiya. Tsintsiya. ki ɗaya. Tsintsiya, tsintsiya, tsintsiya ki ɗaya. Masu sauraron tsintsiya maɗaurinki ɗaya Assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. shirin da ke ƙoƙarin faɗakar da jama'a muhimmancin zama lafiya da aka ce ya fi zama ɗan sarki. Lokacin da muke tasowa mun san akwai bambancin addini, amma akwai zamantakewa na mutunci da karrama juna. tsakanin musulmi da krista da ma wanda ba shi da addini ko kuma yake bin addinin gargajiya akwai kuma zaman lafiya to amma sai aka waye gari tun ana gani kamar da wasa sai al'amari ya canja aka fara samun rarrabuwar kawuna da rigingimu da sunan addini ko kuma ƙabila shin me ya faru ne aka shiga wannan matsala na rarrabuwar kawuna da rigingimu hajiya sa'adatu hassan liman wadda associate professor ce akan darussan addinin musulunci a jami'ar jihar nasarawa najeriya za ta yi kokarin ba mu ansa sai a biyo mu a hankali kasance junan To kamar yadda na fara bayyanawa a da ana zaman lafiya kuma ana mutunta juna tsakanin musulmi da Krista. To amma sai aka waye gari al'amari ya canja. Shin me ya faru ne aka samu rarrabuwar kawuna da rigingimu da sunan addini ko kuma ƙabila? Tambayar kenan da abokin aikin Musa Habu Imam Aliyu ya yi wa Associate Professor Sa'adatu wato akan darussan addinin Musulunci. hajiya sa'adatu hassan liman a lokacin da suka kawo mana ziyara a nan sashen hausa ga kuma amsar da ta bayar ya wannan kuma zan um, sai mu duba yanayin uh, kasan duk abin da ke faruwa a nigeria ba wai nigeria ne kawai ba sai dai a yanzu nan a duba cewan abubuwa ne suna faruwa globally. Lallai da a nigeria mun tashi mu kanmu makwabtanmu ba musulmai ba ne, Christians ne, mafi yawan kawayenmu da sauransu christians ne kuma har yanzu din dai muna haka to amma dai yawan awareness da ake samu yanzu nan eh, an samu effect na, harkoki da suke faruwa a duniya ya shafi abubuwa da suke faruwa a nigeria Sannan kuma na biyu maganan ba a kayyade ko kuma ba a sa hankali ga irin preaching din da ake wa'azi da ake yi eh ba a sa hankali da irin wa'azi da ake yi to mafi yawan mutane in sun fita waje sun je sun yi karatu ko kuma sun samu wata aƙida daban da sauransu idan sun zo lokacin da za su zauna suna koyar da yara irin wannan aƙidojin ba a sani saboda ba a sa hankali a irin abubuwan da ake koyar ma yara da kuma abin da ke faruwa a society a ga menene aƙidar mutumin da yake koyar ma mutane da sauransu ba wannan kuma zan ce ya, ya, ya samo abin nan ne tun daga kan shugabanninmu da sarakuna da abin nan shugabannin unguwa-unguwa da sauransu wanda ya kamata a ce suna sa hankali ana kulawa malam wani ko kuma a'a pasto wani da sauransu wani irin abu ne yake koyawa a church shi ko kuma a makarantar shi menene aƙidarsa me yake koya ma mutane da sauransu saboda a san inda ya nufa da kuma yanda mutane yake abin nan ɗinsu to shi yasa zaka ga kafin a ce kwabo kawai kafin a ankara sai kawai a tashi a ga cewa eh, mutane duk sun juya zuwa wani aƙidar da eh, ba a san kanta ba saboda ba a sa hankali a cikin abin da ke faruwa tun asali ba farfesa sadatu shin eh, mm, mm, musulunci ko kuma addinin da wai ne ya faɗa kina gani yana da matsala maimakon kowa ya yi karatu ya san abin da yake maimakon sauraron wani ne ya faɗa malam ya ce yawanci malam ya faɗa malam ya faɗa malam ya faɗa kuma addini addini ne na ilmi in baka yi karatu ba baka sanin abu amma kullum kana jirin ra'ayin waɗansu waɗansu su kamar yadda ke bani waɗansu kan sa ra'ayoyinsu a matsayin su kawar da abin da addini ya faɗa su sa ra'ayinsu a ciki mm-hmm. shin akwai wani abin da za a yi a ilmantarwa na jama'a su daina kasancewa masu jin malam ya ce su kasance su ma malamai ne sun yi karatu gaskiya ci gaban ilimi shi zai kawo wannan to amma kuma duk inda muka kai muka kawo da ci gaban ilimi ai ko alkur'ani ma ya ce ku tambayi masu ilimi idan ba ku sani ba eh. abin da ake nufi a nan shine duk inda aka aka dole kawai in aka koma fannin ilimi wani ya fi wani eh. akwai inda in aka je dole mutum sai ya mutum ba zai zauna kawai ya ce zai karanta qur'ani shi kadai mm. ya ce kuma ya sami ilimin musulunci ya mm. yawa dole sai ya samu fasarar malamai da sauransu eh, to sai dai abin da zamu kira mutane a nan zuwa ga shine mutane su tabbatar da cewa sun kayyade ma kansu abin da Kur'ani da hadisi ya koyar. Hmm. Kada a zauna ana duk abin da wani malami zai kawo maka wanda ba shi da bai kawo maka hujja da Kur'ani da hadisi ba to ka zubar da shi. Eh, to amma a wannan din ma yawanci ha yanzu malam ke faɗa ba karatu shi kansa in kika ce ya karanta kamar misali anan inda nake amurka mutum zai karbi addinin musulunci cikin shekara guda in hmm. shekara ta gewayo kuka yi maganan addini in baka shirya ba hmm. sai ya kunyatar da kai saboda yana magana kan ilimi alhali kuma yawanci kamar mu ana addinin gado da ka tashi a gidanku ana addini ana sallah shikenan amma babu saura ka iya karatun da zaka yi salloli da shi shikenan to sauran duk magana abin da malam ya faɗa ne saboda baka da hujja in ma malam ya faɗa baka da hujja cewa malam bai faɗi dai saboda baka yi karatu ba eh to kwarai da gaske abin da nake gaya maka anan shine eh. kaman a yanzu nan gaskiya an samu dan ci gaba akan haka saboda an samu a da sai a ce a'a ana tashi ne kawai da ilimi kamar na Kur'ani kawai hmm. to amma a yanzu nan ana samun ilimi na littattafai sosai da eh. sosai da sauransu eh. to bayan ilimi na littattafai da ake samu to a hakan ne nake ce maka idan aka samu ilimi littattafai din nan wanda yake koyarwa din nan idan ba ya koyar akan tafarki na kur'ani da sunna ne sosai ba idan aka samu wani malami ne wanda yake da wani ra'ayi to ta hanyar haka yake cusa nasa ra'ayi to amma idan aka samu malami ne wanda yake koyarwa ta farkin sunna da alkur'ani kawai to ba za a samu damuwa irin wannan ba to gaskiya ana samu yanzu ci gaba akan haka din ma domin yanzu nan gaskiya kai ya waye ana karin ilimi da sauransu amma dai har yanzu nan dai muna da sauran aiki dai kuma insha Allah muna ganin ce wanda ah, za a ci gaba da samun nasara insha Allah haka mm. me za a yi na kyautata dangantaka tsakanin mabiya waɗannan addinan tunda babu addini guda da ya ce a yi tashin hankali amma da sunan addini ake tashi tashin hankula ake zubar da jini ake hasarar dukiya da dai sauransu E ko a yanzu din ma akwai kungiyoyi um, da yawa na addinai da suka tashi suka hada kansu suna dialogue uh, saboda a samu fahimtar juna sannan kuma akwai kungiyoyi da su kuma suna bayan sun yi wannan dialogue sun samu fahimtar juna kuma sai su koma cikin uh, jama'ansu suna stepping down abubuwan da suka tattauna suna wayar da kan jama'ansu suna abin nan to ni ina ganin wannan ne za a ƙara himma a kai saboda a samu fahimtar da jama'a daga fannin krista daga fannin musulmai daga fannin wa'anda ma ba wa'annan addini addinin suke bi ba a samu fahimtar da jama'a cewa dukka dai addini dai a duniya ba wani addinin da ya koyar da wani ya ki dan uwan shi mutum ba kuma wani addinin da ya koyar da wani ya zubar da jinin wani duka ya kamata a tashi a rungumi juna kuma mu gane cewa ci gabar kasa ya ta'allaka ne a zaman lafiya idan ba a haɗa kai an samu zaman lafiya ba to ci gaban kasa lallai ba za a samu ci gaba a kasa ba sai dai a samu koma baya har abada saboda haka ina kira ga mutane a ci gaba da tashi zuwa ana ilmantar da mutane akan lallai yana da kyau a fahimci juna a fahimci cewa kowane addini yana kira ga abu ɗaya ne bautawa Allah kuma baya kira ga zubar da jini ko kuma wulakanta wani da dai sauransu sannan kuma a haɗa kai saboda a samu ci gaban ƙasa idan ba a haɗa kai ba ba za a samu ci gaban ƙasa ba. zauna lafiya al'umma masu sauraro abin da ya sawaka kenan a wannan makon a filin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu za mu gabatar da wani sabon shirin a tuna fa idan babu zaman lafiya ƙasa ba za ta samu ci gaba ba a halin yanzu kuwa jimai ali ke fatar a kasance lafiya. To madalla yanzu kuma ga Ibrahim ka almasi garba da zauren dattawa. Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku yal Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa. Majalisar Dattawa ta kyamincewa da tantance Ibrahim Maguna EFCC a karo na biyu da dogaro da wasikar sukar magun daga hukumar tsaron farin kaya DSS. and Wilson na EFCC ke bayyana gano naira miliyan 49 cikin buhuna a filin jirgin saman Kaduna daga labaran da 'yan tsegumi suka bayar ba a kama mai mallakar kuɗin ba. Kakakin hukumar Alhazai Ubamana ya ce bana Alhazai za su samu rahusa ta bangaren gidaje. Chairman ɗinmu na can yana ƙoƙari ne a ga wannan ragin da aka samu an sake karin samun wani ragin an samu irin wannan ragowar madina ana kuma fatan za a samu rage wajen kudin jirgin alhazai kungiyar abokan buhari ta yi taron maraba da dawar shugaban da kira ga yin garan bawul a wasu sassa sani halliru maiwa jami'in kungiyar ne kowane ya sallame shi ya ga waɗanda suka cancanta ya kawo su waɗannan guraren a sasu gwamnati ta talakawa ce shugaban hukumar kwastam hamid ali ya ci karo da hushin majalisar dattawa da ta ce lalle sai ya sanya kayan sarki kafin ya yi wa majalisar bayani inda ta ce dawo makon gobe. Nasura da Maili ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka fa, to yanzu za mu runtuma cikin zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne Dr. Pogu Bitrus na garin Chibok a jihar Borno, sai kuma Amira Rabu Atusufiyan Ahmad ta cibiyar Musulunci ta tallafa wa mata da matasa a Najeriya. Ga Dr. Pogu Bitrus. 'yan uwana 'yan arewa mun san dai arewacin najeriya wuri ne da mun san mai muhimmanci na zaman lafiya da cuɗanya muna da al'adan lura da 'yan uwa muna da al'adu waɗanda sun rike mu shekara shekaru kuma muna nan muna zaman lafiya da mu da makiyayenmu da duk waɗanda muke nan a arewa to zamani ya gabato gashi yanzu abubuwa sun fara ɓacewa to ina mana magana yau a kan zaman lafiya a ƙasarmu najeriya ma a ce dai arewancin najeriya abubuwa sun zo sun gabato a tafiya ya zama wani iri mutane suna nan suna cikin tashin hankali ba dalili ana cewa ah, makiyaya sun zo suna tozartawa a ah, manoma manoma kuma a'a sun ba su yarda da abubuwa da suke ba har ana rikici to rikicin nan ba mu gada ba da da makiyayenmu da mu da muke noman tafiya muke muna zaman lafiya ana auraya ana cuɗanya ba fargaba to me yasa wa'annan sun fara tasowa ya kamata mu yi la'akari mu san dalilai kuma mu gyara zaman zamanmu dukkanmu 'yan arewa ne kuma dukkanmu ko ma me ya tashi arewa ne za mu zauna arewa ne za mu kasance ba wani wuri banda arewa don haka dala ina roko duk dan arewa ya san irin tarbiyya da muka tashi da shi na zaman taraya ana tashi fada a su borno da su sauran wuraren nan ba a ma magana ko kai bako ne kana iya zuwa ana sai a abinci a zaure ko a bakin kofa a titi duk kowa da yake wucewa ya ci ba za a ce wannan ba fulatani wannan ba haushe wannan ba barbare wannan wani kabila ba to haka muka tashi ya kamata mu tuna da wannan cewa makiyayan namu da manoman namu dukan mu ɗaya ne mu zauna kuma tare mu fahimci junanmu ita ma amira rabu atu sufyan ahmad ta ce mutumin kirki shine mai zuciyar tabbatar da zaman lafiya tsakanin mabambantan al'ummai akan abin da ya shafi zaman lafiya musamman na arewacin najeriya kamar yadda Allah tabaraka ta'ala ya halitta mu daban-daban inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi ataqakum Allah tabaraka ta'ala ya ce nan umumin ku maza da mata da ƙabilu daban-daban da harsuna daban-daban da dangogi daban-daban amma Allah tabaraka ta'ala ke dan mu san junanmu don haka muna kira ga 'yan uwa musamman ka zauna da ɗan uwanka musulmi lafiya wanda ma ba musulmi ba ka zauna da shi lafiya dan uwa musulmi ya kamata mu miƙe mu ƙara ƙoƙari mu ga yadda mu ma za mu kwaikwayi irin abin da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya aikatawa Allah tabaraka wa ta'ala da yake magana akan zuciya yace wa mai yu'min billahi ya hadi qalba duk wanda ya yi imani ga Allah to Allah sai ya shiryar da shi ma'ana Allah sai ya shirye zuciyarsa domin yan uwa musulmi halakar zuciya shine halakar ɗan adam shine halakar aikin ɗan adam domin Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana a cikin wata aya mai girma yace inna fi zalika la liman kana lahu qalbun aw al-qasam aw huwa shahid lalle a cikin wannan akwai tunatarwa ga wanda yake zuciyarsa ta kasance a gare shi kuma Allah ya jefa tsoro ko tunani a cikin wannan zuciya din kuma kada mu manta kowanne ɗan adam Allah da ya halicce shi ya sanya mai zuciyoyi guda biyu zuciya wadda take rayayya lafiyayya da kuma zuciya wadda take matatta ba ka ɗan uwa musulmi duk wanda zuciyarsa take lafiyayya to za ka ga yana zama da kowa lafiya a zauna da dukkan wata halitta da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi a bayan ƙasa a zauna da ita lafiya Allah tabaraka wa ta'ala da ya yi ka ya halicce ka shi ne kuma wanda ya halitta kowace irin halitta a bayan ƙasa zuciya lafiyayya ita ce take tunanin shin ɗan uwana ya ci shin ɗan uwana yana da sutura shin ɗan uwana yana zaune lafiya kamar yadda nake zaune lafiya domin hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi min alkhair lallai imanin ɗayanku baya cika har sai ya soma ɗan uwansa abin da yake soma kansa na alkhairi wajibi ne ka so dukkan al'umma na duniya su zauna lafiya haka dukkan wani gida ya samu zaman lafiya kenan ashe ɗan adam ɗin da yake da mummunar zuciya shine wanda baya so a zauna lafiya shine wanda yake ƙoƙarin ya tunkuɗa dukkan alkhairi daga ɗan uwansa sannan mu tsare harshen mu Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid lallai ɗan adam ba zai buɗe baki yayi wata magana ba fati a gaske wannan magana akwai rakai da atijo a tare da ita Allah muke roƙo a cikin rayuwarmu. Haka, to na muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. Kada a mance ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka. Wasanni a takaice. wasu kungiyoyin kwallon kafa biyu na kasar mali sun soma dandana dacin hukuncin dakatarwa da hukumar kwallon kafar duniya wato fifa ta yi wa kasar biyu bayan hana su buga wasa a gasar kofin kalubalenka na afirka inda kuma aka shafe su daga gasar kungiyoyin biyu joliba da onze dukansu da ke birnin bamako sun yi nasara a wasanninsu daban-daban na farko na zagaye na biyu na gasar duk a gida to sai dai an haramtawa wa kungiyoyin biyu buga wasa na biyu bayan da hukumar ta fifa ta dakatar da kasar a wata wasiƙa da hukumar kwallon afirka ta aike wa hukumar kwallon kasar an dakatar da kasar ta mali ne bayan da ministan wasannin kasar hussein amiyon guindo ya sauke shugabannin hukumar kwallon kasar wanda ya saba wa dokokin hukumar fifa na baiwa shugabanni dama da 'yancin tafiyar da lamuransu ba tare da katsalandan na gwamnati ba a kasar ingila kungiyar kwallon kafar chelsea na kara matsawa ga samun nasarar lashe gasar premier ta bana bayan da a yau ta doke stoke city da ci biyu da daya. chelsea ta yi galaba a wasan ne duk da yake ba shahararren dan wasan ta eden hazard wanda ke fama da rauni yanzu haka chelsea din tana saman teburin gasar ne tare da tazarar maki goma sha uku da mai binta a bangare ɗaya kuma arsenal ta koma shan wani kashin a yau a gasar premier inda west brom ta doke ta da ci uku da ɗaya wannan ne karo na hudu da take shan kashi a gasar a cikin wasanni biyar da suka gabata wannan kuma ya ƙara hura wutar matsin lamba ga mai horar da 'yan wasan kungiyar arsene wenger wanda ake fargaban za su iya kasa karasa kakar wasanni a cikin kulab hudu na sama karon farko tun komawarsa kungiyar a shekara ta 1996 a fagen wasan tennis kuma mutum na farko a duniya andy murray ya bayyana ficewarsa daga gasar tennis ta miami open da za a soma mako mai zuwa sakamakon rauni a gwiwar hannunsa na dama murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria Masu sauraro da wannan muka zo ga ƙarshen mu a yau ana iya ci gaba da sauraron mu yanzu nan a dandalin voa.com domin shirye-shirye na matasa. Gobe da safe za mu sake fitowa ta rediyo da karfe 6 a agogon Najeriya. Yanzu a madadin nazir Ahmad Hausawa da sauran waɗanda suka taimaka wajen kawo muku shirin na yau. Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewar a huta lafiya.